This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16 kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm muryar arewa da kuma niyya haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voa voahausa.com Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabo Imam Aliyu. amurka da rasha suna magana da juna dangane da ƙasar siriya domin su tabbatar da cewa sojojinsu a ƙasar da take fama da rikici ba su afka juna bisa kuskure ba sakataren tsaron amurka ashton carter ya yi magana da kuran aikinsa na rasha a karo na farko tun bayan da shi katan ya kama aiki watanni bakwai da suka wuce wani babban jami'in ma'aikatar tsaron amurka ya ce ministan tsaro na rasha sage shoigu ya gaya wa amurka cewa matakan da rasha take ɗauka a siriya na taimaka ƙasar ta kare kanta ne kuma abin da take yi shine mutunta alkawari da ta yi wa gwamnatin siriya wannan mataki ta fuskar diflomasiyya da suka yi bayani jiya juma'a ya kasance wani sabon mara a rikici da ake a siriya inda kawo yanzu amurka da rasha suka tsaya wajen zargin juna kawai kan rikici da ake a ƙasar. a burkina faso shugabanni da suka ayyana juyin mulki sun ba da labarin sun saki shugaban wucin gadin kasar michael kafando zaman wani mataki na wato na fatan alheri bayan da suka kifar da gwamnatin kasar ranar laraba a cikin wata sanarwa da jagororin da suka yi juyin mulkin suka bayar sun ce mr kafando yana gidansa na gwamnati suka kara da cewa matakin sakin nasa alama ce ta cewa zaman ɗarɗar da ƙasar ta shiga ya fara sauƙi shugaba kafando wadda suka tsare lokacin da dogarawan tsaron fadar shugaban kasa suka kutsa cikin wani taron majalisar ministocin kasar ranar laraba ba a ganshi a bainar jama'a ko ya fidda wata sanarwa ba tun wancan lokaci Firaministan ƙasar Isaac Zida wadda aka tsare shi lokaci ɗaya da shugaban kasar har yanzu ana ci gaba da masa ɗaurin talala. jiya juma'a kungiyar hada kan kasashen afirka au ta dakatar da burkina faso daga dukkan mu'amala da kungiyar saboda wannan juyin mulki ta kuma yi barazanar azawa shugabannin juyin mulkin takunkumi idan ba su saki shugaban wucin gadin da kuma prime minister sa ba a safiyar yau asabar majalisar dattijai a kasar japan ta amince da wata doka kan tsaro wacce ta sassauta takunkumin da tsarin mulkin kasar ya zawa rundunar mayakan kasar da aka tsara bayan yakin duniya na biyu amma da alamun firaministan kasar shinzo abe bai zaci lamarin zai janyo zazzafar muhawara haka ba masu adawa da matakin sun samu nasarar shawo kan jama'a suka ki goyon bayan kudirin ta wajen shirya zanga-zanga a duk fadin kasar. a wata ƙuri'ar neman jin ra'ayin jama'a a baya nan ya nuna cewa kashi 54 cikin 100 na jama'ar kasar ba sa goyon bayan wannan mataki yayin da kashi 29 ne kadai suke goyon bayan ta. labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan washington dc Ɗan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin tutar jam'iyyar Republican Donald Trump wanda yake kan gaba ga sauran 'yan takara su goma sha shida a ƙuriyar neman jin ra'ayin 'yan jam'iyyar ya soke halartar wani taro da wata ƙungiya mai ra'ayin mazan jiya ta shirya a jihar Carolina ta kudu jiya Juma'a a daidai lokacin da yake fuskantar caccaka ta ko ina saboda ya gaza gyara ikirarin da wani mai goyon bayansa ya cewa shugaban amurka barack obama musulmi ne kuma ma ba ɗan amurka ba ne kwamitin yakin neman zaɓen mr trump ya ce ɗan kasuwar yana gudanar da wasu muhimman shawarwari ta fuskar kasuwanci wadda bai samu kammalawa a ranar alhamis ba saboda haka ne bai zai samu halartar wannan taro ba abokanan takararsa suna tattaɓo shi kan wannan batu tun a alhamis ne trump ya fada cikin wannan rikici lokacin da yake kamfen a birnin rochester da ke jihar new hampshire mutumin ya ce muna da matsala a kasan nan sunan matsalar ita ce musulmi in ji mutumin da yake saye da singileti na goyon ba mr trump ya ci gaba da cewa mun san shugaban kasar mu na yanzu yana cikinsu kuma ka san ba ba amurke ba ne mutumin da yake goyon bayan trump ya kara da cewa akwai sansanoni da suke karuwa a nan inda su mutanen nan musulmi suke shiri ko suke son su kashe mu ita ce tambayata yaushe ne za mu kawar da su ko za mu gama da su ba ma kawai mr trump bai gyara mutumin ko ya soki igirarin da ba daidai ba ne cewa shugaba obama musulmi ne hakan ma ya gaza tunkarar abin da wasu da dama suke fassarawa da mutumin ya faɗa a matsayin kira na kora ko kuma gamawa da dukkan musulmi da suke amurka Ƙasar Croatia ta tasa ƙera ƴan gudun hijira aƙalla dubu ɗaya zuwa Hungary ta jiragen ƙasa da motocin kiyakiya jiya Juma'a tana mai cewa daga yanzu ba za ta iya ci gaba da yi wa baƙin hauren rijista ko kuma ta karɓe su ba. Daga bisani ta kuma ƙasar Hungary ta cusa su cikin wasu jiragen ƙasa da motoci waɗanda ƴan sandan ƙasar suka yi bayanin cewa za a kai su cibiyoyin rijista can kan iyakar ƙasar da Austria. da yawa cikin bakin auren an ajiye su cikin jiragen ƙasa yayin da ake fuskantar ɗan karen zafi a wunin jiya juma'a a ƙoƙarin da suke yi na tantance rudani da ke tattare da dokoki masu saɓani da juna da ƙasashen turan suka daban-daban suke aiki da su ko suka kafa yanzu da suke fuskantar kurara 'yan gudun hijira wanda suke gudu da ƙasashensu da yaƙi ya ɗaiɗaita kamar siriya da afghanistan da kuma iraki tun da farko jiya juma'a prime minister croatia zoran milanovic ya ce kasarsa ba za ta rufe kan iyakokinta ba duk da haka za ta mai da 'yan gudun hijira zuwa hungary bayan da bakin haure fiye da dubu goma sha bakwai suka tsallaka cikin ƙasar cikin kwanaki uku kaɗai kamfanin sarrafa lemun kwalba coca-cola ya ce ya samu takarda daga hukumar haraji ta amurka da ake kira irs a takaice ko cikakkiyar sunanta internal revenue service cewa ana bin ana binsa shi kamfanin harajin dala miliyan dubu uku da miliyan ɗari uku a bayanan da kamfanin ya bayar a kasidu da ya shigar ta hannun hukumar kula da hannayen jari a jiya juma'a coca-cola ya ce zai kalubalanci wannan magudan kuɗi da hukumar ta ayyana kamfanin coca-cola ya ce takaddamar ta samo asali ne daga yadda yake amfani da bayanai kan lasisin sarrafa lemun kwalba a kasashen waje da kuma sayarwa labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kukumi. su ne cikin rahotannin namu Muhammad Salisu Rabiu. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke da rahotanni guda uku. Rahoto na farko a game da ƙudirai biyar da gwamnatin jihar Bauchi ta sanya a gaba a ɓangaren lafiya. Rahoto na biyu zai magana a game da muhimmancin tazarar iyali. Yayin da rahotonmu na uku zai magana a game da cutar zazzabin cizon sauro. baya ga waɗannan rahotanni kuma za mu kawo muku ci gaban tattaunawa ta musamman da gidan rediyon murya amurka ya shirya a ƙaramar hukumar funtuwa da ke jihar katsina a ranar 11 ga watan biyu na wannan shekarar don haka sai a biyo mu sau da ƙafa domin jin cikakken shirin. gwamnatin jihar bauchi ta ware wasu kudurori guda biyar a bangaren lafiya don ba su kulawa ta musamman a ta na tabbatar da al'umma na samun kulawa kamar yadda ya kamata gwamnan jihar bauchi muhammad abdullahi abubakar ya gabatar da kudurori biyar da suka shafi kiwon lafiya mai taken lafiya garkuwa su dai wayannan kuturori sun hada da kula da mata da ƙananan yara sannan da samar da allurar rigakafin cututtuka sannan da samar da magunguna kyauta da horas da ma'aikatan asibiti samar da kuɗaɗe dangane da ita kiwon lafiya da samar da ilimin wayar da kai wa al'umma jawabin da zan yi bai wuce sunan wannan shiri da muka kaddamar ba wanda muka kira lafiya garkuwa ko lafiya uwar jiki wanda kowa ya san ma'anar wannan a hakika mu mun amince a wannan gwamnatin tamu shi cewa idan muka samu al'ummar jihar bauchi waɗanda lafiyayyu ne to kusan komai na ɗan adam kuma to za a iya yinsa za a iya kuma cin nasara a kansa in kana da al'umma mai lafiya ita ce za ta tunkari aikin gonanta ba tare da wani daga hankali ba ita ce za ta tunkari aikin kasuwancinta ko aikin aiki na gwamnati da komai da komai a dalilin haka ne yasa muka amince da hakan kuma muka yi yunkurin tabbatar da ko babu komai nan da lokacin da gwamnatin nan za ta kai ka'idarta mu samu 'yan asalin jihar bauchi masu ƙoshin lafiya gwamnan jihar bauchi kenan muhammad abdullahi abubakar bayan kammala taron ya ziyarci asibitin kofar ran wato oban maternity inda ya miƙa kyaututtuka wa majinyata amina abdullahi girbo sashen hausa na muryar amurka daga bauchi a najeriya a gaida amina abdullahi girbo ba da tazarar haihuwa abu ne mai matukar muhimmanci wajen tabbatar da lafiyar uwa da jariri sai dai kash wannan abu mai alfanun gaske bai samu karbuwa ba a wasu wurare a najeriya musamman ma arewacin kasar Tazarar haihuwa tsakanin haihuwa da haihuwa wata hanya ce da masana kiwon lafiyar bil'adama suka bullo da ita tun wani tsawon lokaci, amma sai dai kuma har yanzu mutanen mu musamman ma Hausa Fulani da ke arewacin Najeriya na kyamar abin gami da tsoro tare da rashin bashi muhimmanci. Sai dai kuma a wani bangaren nan da can ana samun waɗansu mutanen da suke ganin alfanun hakan har ma sukan ziyarci sashin da ke kula da ba da tazarar haihuwar a asibitoci domin cin gajiyar hakan. To ko wane muhimmanci malama Hauwa ta duba game da bada tazarar haihuwa har ta kai kanta asibiti? To gaskiya ni muhimmancin da na duba dan yata ta fara tana wata uku na samu cikin ta kuma wahala yarinya kullum muna asibiti kullum muna asibiti ka samu tazara misali da na haifi yata ta biyu ina haihuwa yata ta biyu sai na garzo asibiti na zo aka yi mini fulani da aka yi min fulani aka yi min allura ta wata uku sai da na shekara biyu uku ba haihu ba sai da yata ta tashi ta girma tana yawon ta ko ina sannan na ƙara samun gaskiya ni dai yana da muhimmanci dan na ga amfaninsa To wane shawarwari jami'ai masu kula da fannin ke badawa domin karfafa gwiwa ga jama'a kan bada tazarar haihuwar? Ga Malama Jamila wadda tana ɗaya daga cikin jami'an da ke kula da wannan sashi a asibitin Rashid Shakoni da ke jihar Jigawa. Mukan dai gaya musu cewa ga yadda abubuwan suke ga matsalolin da za su iya bayarwa mu gaya musu kuma kala-kala da wanne da wanne ne da abin da zai iya biyowa baya. wanda ya masu za su zaɓa mu gaya musu ga abin da za su iya gani a kan shi su sami yarda su amince da shi kuma su je a samu biyan buƙata da kwanciyar hankali. To misali kamar idan mace ta haihu mm. kin ga za ta zub da jini wata ma aiki za a yi mata a ciro yaron amma so tari wa'yansu za ki ga kamar idan aka zo musu da maganar irin ba da tazarar haihuwa tsakanin yara sai ki ga wasu suna tunanin kamar cutar da su ake yi ta yaya kuke shawo kan irin waɗannan mata mukan shawo kan ne ta yi musu bayanin illolin abin da zai iya biyo baya saboda wahalar da suka sha in suka samu wani cikin irin matsalar da za su iya shiga wanda zai fi na wanda suka shiga baya ma kamar idan mace ta haihu kinga ta zubar da jini tana buƙatar hutu mahaifar ta wahala jini jijiyoyi sun saki to yanda muka yi musu bayani cewa yana da kyau su huta mahaifar ta dawo daidai ta samu lafiya jikinta ya ƙwari kafin ta samu wani ciki Kinga kamar wanda aka yi ma tiyata aka ciro bebi ɗin so ana buƙatar ta huta na kamar shekara biyu kafin ta samu wani ciki kin ga zuwa shekara uku insha Allah ana sa ran ba matsala wasu mazajen nasu sukan ba da matsala amma daga baya muna gayyatar su su zo mu wayar musu da kai dai a faffada musu sai su yarda malama Jamila kenan Halimatu Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya a gaida Halima Abdullahi likitoci a jamhuriyar niger sun fito da wata sabuwar dabarar kamfen ɗin cutar zazzabin cizon sauro likitocin na rarraba magunguna na hadiya don rigakafin cutar a wani kokari na kokowa da cutar zazzabin cizon sauro likitoci da wata fasaha da kuma kamfan raba waɗansu ƙwayoyi na magani domin kawo rigakafin cutar zubar ciwon sauro ƙananan yara dr faruk mazo wani likita a sabon gari kuma yanzu akwai magani musamman wanda za a ba yara daga wata uku har zuwa shekara biyar amma shi maganin na rigakafin sassarar cizon sauro ne ba masu masassarar cizon sauro ba wa'anda za a ma rigakafi kenan wanda ke lahiya lau kenan lokacin masassarar cizon sauro an san wanga watan na takwas akwai ta kwarai watan tara akwai ta kwarai watan oktoba akwai ta kwarai kuma watan nuwamba akwai ta kwarai to dukkan wanda ya amfani da wannan kwayoyi na daga kan cutar sauro kinan baro shi ta allura zuwa gaba bincike sun kwatanta kamar inda aka yi irin wangar kai in dai yaran sun sha magani inda aka ce a sha to ana samun ragewa masasar cizon sauro haye da kashi saba'in da biyar cikin ɗari kun gani abu ne mai fa'ida kwarai inda da in ana samun mutum ɗari mai masasara to in an sha wanga maganin sai su dawo ashirin da biyar akwai mutanen mu wanda muka aza cikin kowane likita wanda za su kula da wannan abun wanda za su waye wa mutane kai kuma su ba da maganin kuma su rubuta mutum shi shine ake ce ma CPS kaman rigakafin masassara cizon sabro ga damuna don a kare talakawa da wannan ciwo me bambancin kwayoyin wannan rigakafi da shiga gidan sange ba wani bambanci ba bane can tsarin aikin ne shi gidan sange yana hana sabro ya isa ga jikin kai shi wani lokaci yaro an bar shi kwance tun da wuri su samu su cicciza to shi maganin yana hana bunƙasa kwayoyin masassara a cikin jiki kenan tana taushe shi sai su gaza walwala har su gaza kama jikin mutum cibiyoyi da dama aka kafa domin yaran su amfani da wannan magani mai suna cps madan kabir halimatu wata likita shin kaga aikin ke tahiya za mu nika dosikin harin daga wajen mu ba yaro saboda in aka bashi ana sa dan karan sukari guda cikin na harin a bashi za mu zannar da shi minti talatin mu gani yaran nan bai yi amai ba wani abu bai biyo baya gare shi ba saboda akwai yara masu alarjin magani ya amaye ga zai in ya amaye shi ana iya amai da mishi irin wanda aka bashi nan a sake baye shi kina maganin bai da illa maganin bai da illa <laughs> bai da illa ko ba da samun matsala da uwaye ba mu har samun matsala ba fi sibilillahi tunda suna jira ma a basu kenan kamar sun dan gamsu da maganin to yanzu ina gargadi ga uwayen daya Dr. Faruk Manzo ya tabbatar da haka. Kuma in an ba su yadda aka ce su bada su yi kokari da Allah su bada shi haka nan. Dan mu mu tabbata maganin nan an sha shi ya kamata a sha. Dan kuma mu cimma gurin da muke faɗa na mu kare yara ƙanana daga wata uku zuwa shekara biyar mu kare su daga masassara. Masassara cizon sauran nan wasu wane ne suka yi wahala da ita kuma su wane ne duk shekara da ita tana kashe mutane cikin su aka gani a ayan yara ne daga wata uku zuwa shekara biyar. Shi ne aka ce to nan ƙasa Nijar inda babu ƙari a diba wa'annan mutanen a samu a musu shi. To da muna maki wai shi rashin tsafta bai kawo illa ga cutar sauro? Rashin tsafta yana kawo illa kwarai inda sauro nan ne yake samu cikin ruwa wanda suke nan tsaye wani kwalbati wani ruwan gwalolo da wani wani ne da ake zuba cikin gida su ne nan ne suke samu inda ke da salti nan suke tsayawa su yi kwai su yi ɗiya burtakai kuma su shige cikin gidanka su kai ma ka hari. Wani cuta eh, dauɗa tana kawo shi wani kwalara wani kazuwa wani ina duka wani gudanawa wani amai mai suwa duk dukka dauda tana kawo shi dr faruk mazo ke na jami'in kiwon lafiya sha'ibu mani murya amurka daga maradi a jamhuriyar nijar a gaida sha'ibu mani da wannan rahoto na sha'ibu mani za mu kai ga tattaunawar mu ta musamman da gidan rediyon murya amurka ya shirya a karamar hukumar puntuwa da ke jihar katsina a babban asibiti na garin puntuwa inda a yau za mu kawo ci gaban tattaunawar da muka fara tare da malama haulatu sa'id dan baba babban jami'an lafiya a babban asibitin garin funtuwa inda take ansa tambayoyin mahalarta taron a game da cutar zazzabin cizon sauro saboda haka idan an ji zazzabi ko ma wani iri ne ciwon kai kin fara kakkarwar sanyi ne kin ji baki iya cin abinci baki da eh, da test a baki to ki taho asibiti kun gane to akwai mai tambaya sunana basira khalid to zazzabin cizon sauran shi ne ke haddasa wani ciwon kai da har ba ka gani ke kai kusa awa biyu idan ka ba ka gani to akwai da yaushe muna gaya ma masu ciki da ma waɗanda ba su da ciki idan ciwon kai ya faru shi alama ne na ciwo mai yiwuwa zazzabin cizon sauran ne zai kawo miki haka domin shi ma akwai ciwon kai mai tsanani amma wanda nike fahimta naki ba, ba shi kadai ba ne domin shi ciwon kan zazzabin cizon sauro baya kawo juwa domin shi tare yake ma da kin fara zazzabin cizon sauro to za ki fara zazzabi jikinki da kin fara ciwon kai za ki ji zazzabi saboda haka ki taho asibiti ki zo a gwada ki akwai aune-aunen da ya kamata a yi miki baki an saba dama ko a suna karo mai kaka ni ne shugaban masu jinya da unguwar na babban asibitin funtuwa malama ta muku bayanin yadda sauro ke yaduwa ta ce damshi da kwata to ina son dan kara muku a daya biyu ko saboda asa tambayoyi za ku yi in kina da gwangwani ko ta buta ko ta tukunya wadda baki amfani da turwa na ciki to sauro yana bukatar wannan wuri ya yawa ya zuba kwayar shi a wurin cikin mu wanda Allah bai hore masu inda za su tayar ba da siminti wasu gidajen za ga akwai ciyawa to ina akwai ciyawa mai danshi na ma sauro yana sa mafaka ya zuba kwayaye ila adadin cikin mu kuma masu tala kayan wanki dibgi to nan ma wannan kayan dibgi a wanki dakunan ku da duhu sauro yana ɗaya lokaci ya ɗauki lokaci ya yawa ya zuwa kwayaye da yawa to dan karin bayani zan muke nan saboda ansa tambayoyi na saka kun dai san sunana na riga ne bayani ɗazu zan ƙara muku wani haske ɗaya ko biyu game da hanyoyin da ya kamata mu kare kanmu daga ɗaukar ƙwayoyin cizon sauro kun gane waɗanda ba su da hali daga cikin kamar yanzu yadda yan labai ya ce masu tara kayan wanki tabbas ba dai mu mata akwai mu akwai ko matsai ko sai an shiga ɗakin wacce da wacce sana a gani wannan ko matsai ke kanki in kika shiga ɗauko bargo ko zane da kin ɗauko zaki ji shi yan yan yan yan kanki to hanyoyin da muke bi idan ba baki da bare yanzu Allah ya yassara gidan sauro ga yana ana ta bada wasu ma mun san saida suke ba abin da suke muna ganin shi ana saida naira ɗari ko ɗari da hamsin mun sha gani ni nan tabbas sai in ma an garda ma zan kai ku inda ake kai. kai shi abin da nake so in ƙara muku ba tare da ɓata lokaci ba kannansir naki wannan yana maganin sauro idan kuka bar ruwa ya kwanta da daddare aka share ko kuma kwata sai a dan dinga ɗiba ɗan kananzir ana yayyafawa ana yayyafawa insha Allah inda zaki tashi da safe ki duba da kanki zaki ga sauran nan duk sun mutu na nan wurin ga wanda bai da halin sa magani ban ce ba gidan sauro dan gidan sauro yanzu ba wanda bai da halin shi saboda ba kai ke sai ba gwamnati ke bamu alhamdulillah sana abu na biyu kewayen mu da ke hiddo kazanta da datti da wa'annan saurayen da kuke gani to ka taki wannan in kin yi sanwa ta gargajiya tana maganin wa'annan ƙwayoyin cutar da ke hitowa daga cikin masai kun ga da ana yi amma bamu san dalili ba da iyayenmu ba za su iya gawo mu ya sanya suke zuba toka ba mun tashi mun ga iyayenmu suna zuba toka a cikin masai da an tara ta an tara ta ba a zidda ta banza sai a zuba ta cikin masai wannan zuba da ake za ku ga shi duka abin da ya taso da su kashin da su kazantar da suwa inda za ki dinga leƙawa za ki ga yana yin ƙasa yana yin ƙasa sana duk ƙwayoyin da ke cuta da ke cikin Allah Allah da za su mutu wannan hanya ina fatan kun fahimta ga wanda bai da wancan halayen Allah ya sa mu dace. To sai wa kuma ke da tambaya guda biyu ko uku za mu kara. Sunana Rita Ohini BCG shi soro ne ke sa kurajen manya da kanana manyan kuraje da kanana eh, a jiki. Kwarai ko cizon sauro yakan kawo kuraje. Za wasu za ku gan su fici-fici wasu kuma sun dan wanda za ka iya gani sosai da ka kalla ma jikinka ko ka kalli yaro za ka ce wannan da gani cizon sauro ne kuma suna da kaikai sosai wanda dai ba su tambaya ba. suna na Aisha Abdullahi. Malama an ce idan sauro ya ciji yaro za ka ga kurji kwa wai daga baya kuma za ka ga sun fito shin haka ne? Haka ne domin sauran da ya cije su za ki ga kurajen da yawa in kuma ya riga ya cize su bai riga akwai sauran da in ya ciza za ki ga sai kamar da yamma kamar da yamma za ki ga kurajen sun fito sosai bai hi ɗaya biyu ba da sahi za ki gansu amma da yamma za ki gansu da yawa eh haka ne da baki ba sunana sarata abdullahi idan kana da ciki kuma kana ganin cikin haka dai karami da kuma kana jin ciwon ciki kuma aka wa ai shi wannan ciwon ciki dama wai yawanci wai ai mutum wai sai ya ji shi to shi hukunci hukunci shi wannan ciki ciwon ciki da yawanci hakuri ne sabon abu ne ya yada a wurin da ba inda yake ba dole ne eh, in dai ba wani abu ke zuba ba ko kuma ciwon ciki mai tsanani akwai canji akan malaria ne ko in dai ba akan malaria ba ne kada ku tambaya a za mu zo kan yara kan malaria ne assalamu alaikum sunana maryam idris in kana da ciki kana jin zafin ciki shi ma malaria ne sunana karima yusuf kamar maganar zazzabi da aka yi to ko da yaushe kana yawan jin zazzabi kuma amma ba ciwon kai ba wani abu dai ko da yaushe dai ka dinga jin zazzabi sosai haka dama muhimmancin kenan da muka ce da kun ji zazzabi ku taho asibiti in kun zo me ake yi muke tura ku wanda za a gane cewa malaria ce ko ba malaria ba ce Assalamu alaikum akwai mai tambaya akan malaria zazzabin cizon sauro. Suna na Binta ɗan dutse. Ina kan Kaduna Road number one. Tambayar da zan yi akan malaria ina tambaya ne shin ta da ake faɗi akwai waɗansu sababbi kuma? babu wasu babu wasu eh, sababbi da aka su kenan dai na farko zaki tashi da ciwon kai akwai karkarwar jiki wato rawar sanyi sannan jiki ya zafi ka ji ko ka ji kana yunkurin amai ko kuma aman ko kuma ka kasa cin abinci da ka zo awon jini da ka zo wurin awon jini kuma in an duba jinin za a ga cewa akwai kwayar cutar nan ta malaria akwai wani mai tambaya bayan wannan babu kowa ya gane kenan yawa to ni ma zan yi na watan boyin A ai ku kyale wannan tambaya a kyale ta. To tun da baku da tambaya ni zan yi tawa tambaye. Shin ta wace hanya za mu kiyaye wannan sauro? Ta wace hanya za mu kiyaye wannan sauro? Ku matso mana. Assalamu alaikum sunana Aisha Isa Fantuwa Goya Road. hanyar da za mu bi mu kiyaye zazzabin cizon sauro mutum idan zai kwanta da zaran zai kwanta ya saki net ya shiga ciki ya kwanta shine hanya kawai da zai kiyaye cizon sauro ba dai shi kaɗai ba akwai wasu abubuwa wanda ya ansa ba Assalamu alaikum suna na Murjanatu Ashidu mai ruwa akwai kuma tsafta ka tsaftace komi. Masu yanka wannan gidan sauro da suke su daina. Duka-duka a nan muka zo ƙarshen shirin na wannan makon, don haka sai a biyo mu mako mai zuwa a daidai wannan lokaci domin jin mu ɗauke da wani sabon shirin. To, masu sauraro a nan damu da sa'aya cikin shirin na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. A madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu, Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya. a gai da Malam Iro da tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. Amurka da Rasha suna magana da juna dangane da ƙasar Siriya domin su tabbatar da cewa sojojinsu da ke ƙasar da take fama da rikici ba su afka juna bisa kuskure ba. sakataren tsaron amurka ashton kata ya magana da kuran aikinsa na rasha a karo na farko tun bayan da shi katan ya kama aiki watanni bakwai da suka wuce a Bukina faso shugabannin da suka yi na juyin mulki sun ba da labarin sakin shugaban wucin gadi na kasar michael kafando a zaman wani matakin fatan alheri bayan da suka kifar da gwamnatin kasar ranar laraba da ta shige a cikin wata sanarwa da jagororin da suka yi juyin mulkin suka bayar sun ce mr kafando yana gidansa na gwamnati sa kara da cewa matakin sakin nasa alama ce ta cewa zaman da kasar ta shiga ya fara sauƙi. A safiyar yau Asabar Majalisar Dattijan Ƙasar Japan ta amince da wata doka kan tsaro wacce ta sassauta takunkumin da tsarin mulkin ƙasar ya aza rundunar mayakan ƙasar da aka tsara bayan yaƙin duniya na biyu. Amma da alamun Firaministan ƙasar Shinzo Abe bai zaci lamarin zai janyo zazzafar muhawara haka ba. Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lahiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.